barkan ku da kasancewa da gidan Hausa na Nobel. Idan ba ku manta ba, mun tsaya daidai inda. Momi ta kira direba ya ce airport ta ko Khadija. Suna isowa da gudunta, Momi ta yi mata oyoyo ‘yata. Khadija ce Mumi na dawo, sannan ‘yata kin ga da kin ƙara kyau kuwa? Khadija sai dariya take har da buga ƙafa. Kai Momi wani kyau ne haka, gashi ma har ƙiba kin ƙara. Dadi ya yi sallama. ‘Yar gidan Mumi kin dawo? Eh dadi na dawo. A ah, me Momin take baki ne haka? Kika kusan fim ta ƙiba. Ta yi dariya. kai dadi har da kai tana buga kafa cikin shagwaba tare da cin baki suna zaune suna cin abinci saboda a yanzu Khadija tsoron tunkarar gidansu take sai ga Yarima ya shigo kamar an jefo shi mommy please an ce Khadija ta dawo a lokacin Khadija ta shiga ɗaki domin watsa ruwa to sai aka yaya mai za ta yi maka Ta ka ɓace man da gani cikin faɗa take mashi magana sai ga Khadija ta fito cikin wani yadi blue ya bala'in mata kyau komai ya fito masha Allah tun daga fitowar ta ya kura mata ido har ta so ta zauna kusa da momi ban zafi da shi kamar Allah bai ajiye wata halitta ba a wurin dadi yanzu yaushe zan fara aiki ba ga asibitin wanki ba ai sai ki Ba bata so hakan ba amma ba za ta iya ce masa a'a ba wai zaman me kake yi ne ka tashi ka ba mutane wuri mana shi ko mai martaba ko kallon inda yake bai yi ba haka ya miƙe jiki ba ƙwari ya fita Khadija ta raka shi da harara Khadija ta ce momi yaushe zan je gidanmu za ki je Khadija amma ki ɗan dakata har mu shawo kansu kin ji ko to momi ba komai na gode Allah ya biya ku da gidan aljanna amin yar albarka yau ne ya kama Khadija za ta fara aiki a asibitin Yarima ta shirya ta fita tun karfe takwas tana isa aka nuna mata ofis ɗinta ta zauna tare da hakin cewa Su Khadija kenan har an zama manya ta kira security ta ce ba na bukatan ganin kowa a ofis dina ba tare da na ba da izini ba a take ya kame ya ce yes ma ta ce mashi za ka iya tafiya khadija ce a zaune a ɗakin momi yarima ya shigo ya ga ta mashi wani mugun kyau ya ƙara so yana bebi na ya kike khadija ta ɗago kai tare da watsa mashi wani irin wulaƙantaccen kallo ya ƙara so haba bebi na please ki haƙuri don allah na san na cutar da ke sai a yanzu ka da haka to wallahi ni na fi ƙarfin ka don ka san da cewa sai ka sake ni please Khadija ki tausaya min dan Allah saboda yanzu in ba ki ba zan iya rayuwa ba to fa anya yarima ne kuwa ta mike ta raba ta gefe za ta wuce yayi sauran rikota ta faɗo kan shi yayi sauran haɗa bakinta da nashi yana kisin ɗinta ta dage iya ƙarfinta ta ture shi an gaya maka nisa arkace to fa saurara da kyau yanzu ni Khadija na wuce ajin ka wallahi ta yi gaba ta bashi a wurin sake da baki da daddare ya zo lokacin da khadija na ɗakinta ya shigo a hankali saboda kar momi ta gan shi ji ta ya rungume ta da jin wannan abin ta san ba mai mata in ba shi ba ta bar shi yana ta shafa ta ya tura hannun shi cikin bobs ɗinta ita ma ta rungume shi tana shafa shi a haka har ya raba ta da rigarta ya sa bobs ɗinta a baki yana tsotsa Yarima ya riga ya tafi baya jin kira, burin shi yanzu bai wuce ya ji shi cikin duniyar daɗi ba, kawai sai ta ji ta kwaci kanta, tana mashi dariyar mugunta, ta sa rigar ta fita, shi ko ya kasa tashi saboda cikinsa da ke masa ciwo, ya rinsa ido saboda hawayen da suka zubo mashi. Da gari ya waye Khadija bata farka ba sai wurin bakwai na safe, bayan ta yi sallar asuba, ta yi wanka sannan ta fito cikin shirin tafiya ofis. Momi ta ce a'a Khadija har kin fito? Eh wallahi Momi na fito, ina da patient ɗin da zan duba yau ok to ki bar yayanki ya shigo sai ya wuce da ke bata ƙarasa magana ba sai gashi ya yi sallama ya duka har ƙasa ya ce momi ina kwana ta ce an tashi lafiya Ba baya bude fallasa sai ya rima ya ji wani mugun daɗi saboda yau momi ta amsa mashi da ba baya bude fallasa ya ce momi bari na je na gaida hajiya sai na biya wurin mai martaba mu gaisa ya wuce ya nufi ɓangaren sa hajiya yana shiga ya iske ta ita da kabir kanin shi ya duka ya ce hajiya an tashi lafiya ta ce lafiya lau sadiq ya iyalin naka ya ce lafiya lau kabir ya ce yaya ina kwana ya amsa ba ya bude fallasa hajiya ta ce yarima dan allah ka yi haƙuri da abin da muka yi maka sharrin shaidan ne ya ce hajiya ni ba ku yi man komai ba in ma kun yi man na yafe ta ce na gode yarima cikin muryar kuka allah ya maka albarka ya ce aman hajiya ki haƙuri don allah tun da ya riga ya wuce sai dai mu ta'adda allah ya kyauta gaba suka amsa da amin gaba ɗayansu don shi ka bar kunya bata bar shi ya sake ba wajen ba da haƙuri ba sai dai hajiya ce ke ta aikin ban haƙuri yana isa goma mai martaba shi ma ya gaishe shi cikin girmamawa ya amsa tare da tambayar iyalinsa ya koma ɓangaren su momi ya ce ki zo mu tafi sai da ta watsa mashi harara sannan ta miƙe suka yi wa momi sallama suka fice suna isa ya buɗe mata mota tana yauƙi ta shiga tare da hura mashi cingon da take taunawa suna shiga ta da mota suka bar harabar gidan suna kan hanya ya ce Baby na har yanzu fushi ake da ni ta turo mashi baki. Baby kin bani wahala jiya. Ta ce to ni ina ruwana. Ya faka motar gefen titi ya matso kusa da ita. Wai me haka ni fa bana so wallahi. Kafin ta karasa ta ji ya jawo ta jikin shi. ya haɗa bakin shi da nata tare da zura mata hannu cikin riga. A nan zan da shirin aya, a madadin gidan Hausa Novels, ni Mustapha Muhammad Mustapha nake cewa ku kasance da ni a shiri na gaba. Kar ku manta ku yi sannan ku yi mana like. don samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci. lokaci.